ku bayar da duk abin da za ku yi a sake su wa ajibu da'iya ku amsa kiran mai kira wanda ya gayyace ku yake wane ina so ka zo da safe mu karya ina so ka zo da rana mu ci abinci ko da yamma mu sha shayi ko lemu ko da daddare in babu wani makaruhi in babu wani abin da ake jin tsoro, ya halatta kaje in akwai tuhuma akwai shubha ba lalle bane babu hadayar umar imamul buhari ya ce da ke bayanin hukuncin kyaututtukan da ake ba ma'aikata a kai ma shugaban kasa kyauta a kai ma minista kyauta a kai ma gwamna kyauta a kai ma kwamishina kyauta a kai ma sng kyauta a kai ma ggd duk kyaututtuka a kai ma sarki a kai mai lokal gwamnati duk a kai musu kyaututtuka manya-manyan riguna ko shanu ko motsi wani abu dai a can kofi duk waɗannan kyaututtuka ina matsayin to amma in aka ce hadayar ummat ko ina mana al'ummat eh al'ummal al'ummal ha ma'aikata ha gwamnoni wanda sarki sa ke wani aiki ha ma'aikata al'ummal shi ne ba kowa yake ma'aikata eh ma'aikata ko wani irin ma'aiki ne a nan mai sharhi abin da ya fada yake الأمال جمع عامل وهو الذي يتولى أمرا من أمور المسلمين shine wanda yake jibintan wani al'amari na musulmai sun yi jibince wani al'amari na kafirai fa zai shiga cikin hukunci Ji ne, saboda me? Mana wai shari'a ta hana zalunci ko da kafiri ne kai musulmi kar ka zalunci. Haka ne? Eh? Kuma kasa ta hada ku? Ko sa kar a zalunce ma'ana bai halatta azabi shi ko da kafiri bane قال حدثنا علي بن عبد الله وترى سيدنا عمر ينا تفيا sai ga wani tsohon ba yahudi karfinsa ya tsari. yace kai kuma wannan dattijo ina za ka yace za su sani na je na yi da koko na yi wani abu na samu kudin da zan zo in biya mai kudin mai? ijiya sai na umar ya kalle shi kurun kawai sai ce wallahi ma an safna ka za a kalla ka baba ka wanda ya ana ka kai ka yace wallahi bai mu ba mu yi ma adalci ba muka ci kuruciyanka muka muka tozartar da kai yanzu ba ka da karfi ana tun kana da karfi muke karban jizya haraji wajen ka yanzu ka tsufa kuma mu tale ka yace wallahi ba mu yi ma adalci ba sai ke aje da shi baitul mali sai sai aje da shi wurin mai kwamishinan kudi ke ko eh, eh, AC ke ko ina ne mai sulmali yanzu kire ne ko sai sai je a zana sunan shi kowane wata kullum a bashi abin da zai fasa duk duniya ina ka taba sanin adalci sama da haka ba yahude ne yana da kuruciya yana zaman lafiya ake yana biyan haraji ya ya tsufa khalifa musulmai ya gaishe na tafiya kai kuma wannan tsofai su fa ina zaka yace na fita ne na je na yi dako ko na yi wani abu ko da yake ba ni da karfi na zo na biya saboda wannan alkawari da aka yi sai na umar ya tausaya masa yace wallahi ma ansafnaka idza akalna shababaka wa ka shaykha yace wallahi ba muhimma ma adalci ba in dai za mu ci moriyar kuruciyarka sa'annan ka zo ka tsufa mu kale ka wannan magana ina mai fa ba dan wancan ba yahudi ko sai na umar kalli rayuwarka da wacce kuke tare ko waɗanda kuke tare kalla ka gani tun yana da kuruciya yake ma'aikata a fari tashi su zaje su buga nasu manyan ma'ayin ofis kowa yana zane ne ba su aiki da karfi su ke albashin su ya fi na kowa sai lokacin da karfin su ya kare ya ce an kore shi yo ko saka za shi zike yin saka ba capacity ba da ba shi da karfi ya zai yi ko rita aka ma pension baya isa baya isa baya samuwa ya aka yi baya samu ba ana biya ba ana biya a su wajen wa'anda ke bayarwa ne amma kasa ba tana ba akwai doka ba ta bayar ba ba sunan kowa na cike zai karba ba قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري انه سمع عروه اخبرنا قال اخبرنا ابو حميد abu humaydi nisba'idi qala yace abu humaydi nisba'idi ya bada labari yace istamala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min bani asad wan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani mutum cikin bani asad ana kira shi ibnu utubiya aw ibnu lutubiya sunan sa kenan yuqalu lahu ibnu utubiya ala sadaqati yace aje asharu kamar a sarki ya aika kaiwa ne a je kauye kaza ko a je gari kaza ko a je waje kaza je ka a tattaro zakkansu ko sadakarsu na hatsi da dukiya da dabbobi da menene ko a ce gwamna ko kwamishina ko darakta ko menene a je a tattaro revenue collectors falamma kadima da ya je gama aiki ya dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai haza لكم wa haza لي li ya tattara dukiyar guda biyu ne yace wannan dukiyar ta ku je aikin da naje nayi amma wa'annan motocin da wa'annan shaddodi da atamfofi da dukiya da menene da menene kyaututtuka ne aka bani albarkacin ofis kenan ko albarkacin kujera kenan ko cin hanci na a ko an bayar ne don ka ba da kwangila ko an bayar ne don ka ba da kwangila in ka ba da kwangila ko da aikin da yi ba ba za ka tayar ba sai a yi rufa rufa kuma mala'iku suna nan suna buda buda sai zai ce ya manzan Allah wannan dukiyar na ta dukiyar ku kenan gashi yau na yi resign na bar aiki na bar minista na bar menene da menene ga dukiyar ku to wancan manya manyan gidaje da aka ba aka gina fa Wai wancan duk wa'annan eh, ina za su mallakar ka ce فقام النبي sallallahu alaihi عليه وسلم على المنبر in ka ji ake manzon Allah ya hau mimbari to matsala ta kai inda ta قال سفيان hmm. ايضا waffa idan mimbara sai manzo Allah ya hau mimbari المنبر مأخوذ من نبر الشيء إذا رفعته لأنك ترتفع فوق المنبر كما أن المنصة مأخوذ من منص النص مأخوذ من منصة الأروس Yau matajiru fawqa al ranar da za ta haukan abin da za a ganta ta ci ado shine nafsi izalika shi sa ake ce ba magana ne kwari a ce ga nafsi ga aya ko hadisi saboda ya bar matsalar ta fito fili kamar yadda amarya za ta hau kan garin ku a garin ku amarya don yake hawa na kawai ne kawai فحمد الله لما زعل الله يهو منبري sai alhamdulillah inna alhamdulillah na madu har zuwa karshe hmm. wa asna alaihi thumma qala sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma balul amil nab'athuhu me yasa me mu ma'aikaci ne me yasa ma'aikaci ne za mu aika shi je wurin yayi aiki hmm. fa ya sai ya dawo mana ya zo ويقول يقول إيه هذا لك وهذا لي إيه ونن لناك ونن كما ناوني ربوناني لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أو يبداله أم لا yace me ya hana mutum ya zauna gidan iyayensa ya gani za a bashi wannan kyautar kafin ka zauna kan wannan kujerar kafin ka shiga wannan ofis isa ba ka zuwa ba ka wannan abubuwa wallazina fi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa ya ya'ti bi in illa ja'a bihi yawm al-qiyamati yahmiluhu ala raqabatihi yace wallahi duk wanda ya dauki wani abu a cikin dukiyar musulmai ranar lafiya zaka zo kana rataye da wannan dukiyar a wuyarka in kana bayiran lahu rugha'un in rakumi ka ɗauka za ka zo da rakumi ɗauki a wuyanka rakumin na kukan rakunma au bakaratan ko saniya ce laha kuwar za ka zo ɗauke da saniya a bayan wuyanka tana kukan shanu au shakan sayaru ko tinkiya ce ko awakai ne za ka zo da ita akan wuyanka tana kuka ثم a يديه sa'an nan sai manzo Allah ya daga hannayensa hatta ra'ayna ufrata ibtayn har sai da muka ga sansanin bangaren habatan manzo Allah ne daraja sai manzo Allah ce ala hal ballag ala hal ballag ala hal ballag to uku saboda me to Allah cewa yayi ballig ma unzila ilayka min rabbika ka isar da sakon da aka saukar maka daga ubangiji sai yasa yace ala hal ballab ala hal ballab ala hal ballab قال سفيان قصه علينا الزهري وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرت عيني وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي ولم يقل الزهري سمع أذني أذني to yadda hukuncin yake kenan ko wannan hukuncin za a zartar da shi yanzu halin da ake ciki na ma'aikata ko ko a'a ba zai samu ba zai hada da waɗannan halaye eh? yana ciki menene hukunci dan menene menene matsayin wannan hadisi dangane da ayyukan da ake yanzu eh saboda me kuwarun sautin ai kuwar ai murya kenan kukan wa ju'aru min na ka sautin bakara kaman murya kaman kukan saniya ko sa. babu istiqba'il mawali wa istimalihim yace babin da ke bayani, al-mawali jam'u mawla wal mawla mawla shine bawan da aka kanta shi ya halatta bawan da aka yan tashi a nada shi alkali ko amir ko shugaba ko darakta ko kwamishina ko menene ya halatta ko ya halatta ba alhalin kasancewa ko asali sa bawa ne amma an yan tashi ya halatta ko ya halatta ba eh nisa me ce ke hujja Aha, eh, yace ya halatta mai sai da hujja yace haka zalla fi alaikum bis sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdul harbi ya fahimta malaki abin da ya faɗa na yace waye ai Allah ce waye inna akramakum inda Allah atqawa Allah ko yace yankan wanda yake ku to Allah bawa ne asalin sa ko da ne ina fito ko ina ya fito ko wane ne me akifa a bukata ba shine mutum kike ne ko ba mutum bane ne tsoron Allah ne ko ba Allah ne. yana da ilimin wannan alƙalin sai za a bashi ko kujerin za a ɗora ko babu abin da ake kan musu قال حدثنا عثمان بن طارق قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج ان نافعا اخبره ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال كان سالم مولى ابي حذيفه يؤم المهاجرين الاولين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء يتي سالم maula abi huzaifa salimu kenan yankakken bawan abu huzaifa ya kasance na limanci masallacin ku ba manya manyan sahabai suna bin shi sallah bi abu bakari وعمر وابو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة وان من يمن صحابي كنا كما من في بن صلى انا قد وباواني اكا اجل باب العرفاء للناس imam al-bukhari mm. yake babin da ke bayani lallai a samu mai unguwa ko mai gari ko darasi ko hakimi ko sarki lallai ne sai an samu annabi mm. ba za a zauna kara ba shari'a ta haramta mun gane ko sarki sai da hakimai hakimai karkashin to akwai me karkashin na gaji akwai wa karkashin mai akwai wa shi ke nan to nan dai an samu da akwai ko eh? akwai mukaddas su ne ake cewa al'urafa jamu arif eh hada akwai eh ma'ana duk a tsare a tsare kasashe a har yanzu akwai hakimi da ne da da mai unguwa ne ga jiba suna nan ba to yaya za a yi a dawo da martaban wa'annan abubuwa kila sai an dawo da wa'annan martaba in ba da rayuwa ba za a zama lafiya ba al'amura za a ci ba mun gane kun da zan mutane abubuwan a shar'ance in a dokar kasa an tabbatar da wannan shine hakimi wannan shine ne dagaci wannan shine ne unguwa wannan an tabbatar da haka to shi kenan sai a zabi na kwarai su za a dora mm. abubuwan da suka yi da shaidu da rubutu da komai da komai kar a daina su bari ki ce ai ita bata shi kenan sai a ji a bar su a tace sai ai abin da ake yi a'a Allah ba ya san zari mm. wani ne daga wani shine mai unguwa wani shine haƙi wani shine kaza kaza kaza sun ga duk wani shine na kakannin mallaka su mm. babu wani wanda ke iko ce a'a za a kwace da kashi akwai filaye da na hukuma take mallaka akwai filaye da ke mallakan mutane ne tun daga kakanni su gonakin suka suna bukata suka tsatsaga wannan ya awar da tsatsa wannan yace abinci ya aje wannan yace kaza suka sai mutane ku ku dina unguwa ta zama ta ta kafu shi kenan ana nan da shaidu da komai a shar'anci aka yi dokar kasa bata keta bata hana wannan ba ana nan da shi kenan daga kasa tana bukata ta zo da kwace da karfi in kun ga kun kwace da karfi waɗanda aka sayar ma za su koma su je wurin talakawan sarki kasar da ka sayar mana an kwace ya mu kuɗin wannan talaka ya sayar ne ya aurar da esta wannan talaka ya sayar ne sai abinci shekara wannan talaka ya sayar ne rabi ya gina rabi wannan talaka ya sayar ne ya biya kudin hajji kai mahaifiyarsa to wani hari ka sa mutane sa'annan kuma sai sallah ta kare ku kuna jin daɗi don ku hau motar? in kun kwaɗe kuka zama kuka zama ku sai ku wa wa'yansu mai kudi an bashi har ne ya tazo an bata har ne ya zo an bashi wa'anda suna kallo suna kwana da takaki suna Allah ya isa an zalunci ko an adalci tun da mallaka su ce hukuma ta yadda da mallaka su ce sun iyaye har suka tsani har iyaye in ana bukata sai da izinin su ko su ba ku kyauta ko ku saya ko ku mutanya musu wani wuri ba ku kira damar da kuka samu na abin da kuke so sai abin shine al-maslahatul amma muqaddamatun ala al-maslahatil khassa fa'ida shari'ar musulunci maslaha in ta gama al'umma baki daya ita ake gabatarwa kan maslaha mutum ɗaya ko yan kauye wa'annan abin da su ne mallaka su in aka bar musu su za su fa'idantu amma ga maslaha ta kai ka sake za ta yi amfani da wajen hmm. to ba kasuwa za a yi karfin ba a'a tun da waɗanda za su kwace in ba wanda ya zai daina mallaka ya fi ga ta ya bayar kyauta hmm. mun gane ko su ne babu urafa linas ma'ana al'urafa urafa su ne hakimai mai unguwa dagaci menene da menene su wa'annan su kenan قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم عن عمه موسى ابن عقبة قال ابن شهاب قال حدثني قرة بن الزبير ان مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة اخبراه مروان بن الحكم المسور بن مخرمة سكر الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سكتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فتاة حين adina lahu bil في fi iktisabi مسلمين musulmai ne fa mm. musulmai ne aka bi aka yaki aka samu ribar yaki aka rawa ne ya mallaki wani ya mallaki wani wani ya mallaki wani sai Allah ya yi biyan halitta mm. ya ga cewa waɗannan ribatattu ya kamata a ƴanta su mm. saboda wata daraja wata maslaha sai manzon Allah ta ce ku sai ka ya Allah mun sai manzo ce a a yanzu wannan al'amari da kuka faɗa ba za mu iya tantance ko wane ne suka yadda tun daga baka har zuci ba abinda muke ku je unguwan hakiman da ba masu unguwannin ku za su zo min da labari wanda ya yadda daga baka har ko wanda bai yadda ba ba ta kila yanzu ganin manzo Allah ya saka ka yadda amma raka baya su ina adalci sama da haka in manzo Allah ya ga ma zai ce ko yadda ala fi amma umurni ne mm. amma sai tun da yake mallakar su ce wai mallaka musu sai a samu da manzo Allah ya bai mallaka musu kuma idan yana bukatar a yanta su bai kwace ya karfi ba bai magana ba bai amana ba bai zalunci ba yace kwadaita musu yayi me zai hana a yanta wane sabaya hawazin hawazinawa فقال إني لا أدري من أذن منكم من من لم يأذن فقط يا من الله من يدع مؤسس من أقوى يسكن سكينا كما قال جاء أقوى يركع yanzu ba zan iya tabbatar da cewa wane ne yayi tsakani da Allah kuma wane ne ran ba so alatin ba ku tafi kauye ku tafi ungwannin ku masu ungwannin ku daga can ku hakiman ku su za su zo su ba labari manzon Allah sallallahu alaihi rasulullah mutane kauye na mutane unguwata sun yadda dukkan su baki daya to daga nan manzon Allah zai yadda da wannan yadda da kuka yi shi a yanta farji'u ya maza Allah ce ba zan iya shi ko wasu yi da gaskiya da wanda ba su da ma ku koma hatta yarfa ilaina urafa uku har sai hakiman ko da dan ko masu unguwanni sun zo wajen manzo Allah sai ya Rasulullahi mutane na duk sun yarda tun da baka hajjuci ba da amra faraja annas suka koma fakallamahum urafa'uhum suka koma unguwannin hakiman su kudantar su ko masu unguwannin su suka je suka tattauna da su da kuke gani manzo Allah yake bukata wannan abin ba manzo Allah yake koyi babu tilas a cikin shari'a musulmi mm. la ikraha fid din mm. har sama gefen kudu abin da mutum ya mallaka hakki tsare wallahi ka fi karfi ranar lahira Allah zai kama kowane ne sai dai ka nemi da izininsa raunin rauninsa ya taron da aka rasa na abubakar cewa ya ce kun naɗa ni ba dan na ku ba me ƙarfi a cikin ku raunan ne a wajen na sai na kwashe haƙƙin talaka na ba raunana a wajen ku su ne masu ƙarfi dan zan ɗauki ƙarfin ofis na zan ɗauki karfin eh, eh, khilafa zan ɗauki karfin shari'a wato haƙƙi tarkawa na ba su Su ba haka ba za a taba zama lafiya kowa kake so a zabe ka su talakawan za ta je har kauye har har gidan ku zabe ni kai kaza kai kaza saboda ka san cewa waɗanda kuke business din kuri'a su ba ta isa ta sa ka zama ba sai al'umma a ce suna da muhimmanci waje ka kai ma sun ka zabe ka da sassafe su kai shi shiga layi su ja sanyi ko zafi ya'ya tana kuka su zabe ka kana hawa ko sai ka zabe su kuma Allah ya kyale ka Allah ya sa ka ji mulki ko ka ji rayuwa Allah ya sa ka tara dukiya ka cika gida ka cika waje ka zauna ka ji rayuwa ka kauce ma shari'ar Allah Allah kuma ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan dhanka فكلفهم فكلفهم عرفاؤهم فرجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروا sai hakimai da masu unguwanni da daga suka zo suka ce yalla fa yar sarki ya ko ya rasulullah yalla bai sarki ya dare yalla bai rago mai dare yalla bai ran da rasta dan ne sun yarda waɗannan wajejen sun bayar ko ko a sai a musanya musu ko sai a biya su ba ka da yanki shari'a tana sama da kowa duk wani ofishi duniyar nan shari'ar Allah na sama da duk wata kujera a duniyar nan shari'ar Allah na sama da ita hakikanin rayuwa fa akhbaruhu anna an-nasa at-tayyibu wa ajin manzo ne ne masu kace sun bayar amma ah, manzo Allah ce a fice kowa ya zauna cikin uwan sai nasu diga ka shawarci matarka da ƴaƴanka kar ka zo ka bayar ka koma ta sada ma da fada zalim kin muke mallaka kenan kaza kaza kaza suka je suka nasu suka tattauna suka ga cewa ya kamata a yi manzo Allah biyayya sai sai hakimai suka masu unguwanni daga sai kuma ya manzo Allah ai mutanen ta kawara sun yadda fa akhbar anna an-nas qad tayyabu wa adlu ya mana tayyabu sun bayar da daɗin ransu ba a lafiyar ba wa ajin sun ba da izini. Babu ma yukurahu min sana in sultani wa illa kare da kala gaira zali wannan magana hadisi ba yana tabbatar da shakarcin hatimai da zaka da masu ungwani ba a shirin an shi suna nan ko ba ta nan a gyara karin ne in ba ka tafiyar tana nisa sai an zana neman a dawo al'amari ba zai har kuma kaci da za a yi da sarakuna duk da za a yi wanda zai zai gaji sarauta wanda zai zai zama ne, wanda zai zo menene da menene din da mutuncin ba bari aka bi sai abu da mutum makarantu ko a san malamai da aka amince da su duk wani ko duk wani kuma kaza duk da yana karatu addinin musulunci shekara biyu uku hudu sai waye gari ka sarki ya yana kan mimbar yana kutuban juma'a yana kutuban idi ga ne kawai shi ke kutuban juma'a shi ke idi shi ke wa'azi shi ne musulunta da abubuwa rayuwa sai su lafiya amma in ba haka ba har abada an kama karo wannan fada wannan fada wannan fada wannan a. hakimi zai hau mimbari a ƙauyensa ya yi kutuba ya ja hankalin mutane bayan magaruba masallaci ya sake musu nasiha komai cikin da mutum ya sake je da gidan ya ce wannan wuri a bamu zamu je da kai wajen wara ka fada hakimi wanda yake cewa a'a kama isa ka fahimci da kashi ya zare takobin yana yaki yana tabbatar da addinin Allah wai ne ya a waye gari kamar local government shi kenan an zabe shi shi kenan dama ya yi da karatun alkurani ko ya da alkurani ko ya iya ya iya karatu ya iya komai ya je yana office malami ne yana masallaci malami ne ko an daina addini ne da ba daina addini ba a yi masa a daina masa riko ta kai lafiya ce idza kunta fi amrin fa kun fi babu wani a ate karike mana kana rike da addinin musulunci ranar juma'a ta kai masallaci kai sallah in ka ofis office ka baka ba addinin musulunci kai ka yadda da wannan rayuwa ka san lokacin da mutuwa za ta zo ma kana masallaci ko kana office ko kana gida hmm, wannan rayuwa kai ba kaskanci ba wulaka ba kasara take gare ka ba ba san ka kan ba ba ba ba ba ba ba ba ba wa idza da fala kai yace babin abin da aka haramta aka hana aka karhata ka shiga gaban sultan ko sarki kai ya kai shi dan labai kai da ai sai ku ai ku ne ai kai ne ai kana cikin mu waje kana ai kaza ai mu ai ba ta Allah ai na fukai ne ai ai da ma'ana kana su idan neman neman neman ai idan kai biya sa ran kai ai ma'ana matsalar ka ta tashi ka san yaya za ka yi mm. matsalar da ta dangaci addinin Allah sai a yi tabargaza sai a yi kake sai a yi wauta ya dace ko bai dace ta, bai dace ba ko dama ayyukan lakabin lakabin yana farawa ne rasulullah sallallahu bayan manzon Allah babu wani wanda zai riki wannan taki mm. ya zama khalifatu rasulullah shine wannan lokacin ba amir ba sultan sai wanda aka nada khalifatu rasulullah da sai na umar yazo sai ya tawazu an yana ganin khalifa din tayi nauyi sai da amirul mu'minin in ma ka sai na abubakar sai na umar sai na usman sai na aliyu duk khulafa arba'a duk khalifofi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka bane sai na abubakar yayi kaza bai sai na umar sai na usman sai na aliyu haka bane duk wanda ya hau shine shugaban kasa duk wanda ya nada shine amir a lokacin babu da cin sultan sultan daga baya aka kawo sai ya zo ya maye ma ba za a ce maka annabi ba babu manzo babu khalifa babu amir kuma yayi kadan don in aka ce maka kai amir wanda kanada su zama ne kenan wato anta Amiru wa ana amirun fa mayyar kabul hamir anta amirun wa ana amir fa mayyar kabul hamir kai sarki ne sarki wa zai hau jaki sai aka ana amfani da sultan ya maye ma wannan takin lakabin sultan kaza sultan kaza in eh, duk wanda sultan ya naɗa shi ma dan amiri amir shi ne sultan shi ne ya ji maka misali kuma ce wai sultan shi ne sarki kenan amir shi ne sarki ammara manzo Allah sai ya aiki wani ammara sai sa wani na amirin wa kenan da amir shugaban kasa to wannan shugaban kasa ɗin ya faro ne da manzon Allah annabin Allah khaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kula ba'u shi kenan sai aka zo ana sultan kaza da kace shi zama amir hmm. ma'ana aka sultan shine kaman kace shugaban kasa ke amir an da gwamna kaza an da gwamna kaza an da gwamna kaza urafa'u su ne gwamna kaza sarki shi ma ya nada hakimi hakimi ya daga daga ciya yadda tsarin ke saboda al'amari yake قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال قال اناس لابن عمر وانت متى ليس فلا مسعيدنا عبد الله بن عمر انا ندخل على سلطاننا kuma na shiga wurin sultanin mu shugabanmu fa mun lahum ba ma takallamu sai mu faɗa musu sabanin abin da muka faɗa waje in muna waje muna tattaunawa a zage su wayannan sarakunan wayannan shagabannin wayannan kaza kaza wayannan kaza kaza munafikai ne kafajirai ne dan zagi sai ayi in kuma ya shigo fada ko ya ji ofis ko menene yana da bukata sai faɗi kan tare da ai ran in mace ma ran ke dadi ba haka ne to wannan al'amurra da ke faruwa tsakanin musulmai menene hukunci a shar'ance za mu ga hukuncin da sayyidina Umar ya bayar Abdullahi na Umar ya bayar in muka je mutu فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال يا عبد الله عمر كنا نعده نفاقا kunna na marke ai da mu mun dauki wannan muna saka shi nifaka duk wanda wannan munafiki ne nifaka قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك عن ابي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا ابو هريرة الله يكرم سيدنا ماذا الله صلى الله عليه وسلم بدرته ان شر الناس هل وجهين ان شر الناس ان واسمها انا خبرها ذو وهو مضاف الوجهين مضاف إليه ذو كما ذا ذو ذيكو خبر مرفوع بماذا؟ بالواو نيابة لأنه من من الأسماء السبعة yake ciye mutane shar wanda yake da huska biyu ya ce ha'ula ibi waje wa ha'ula ibi waje wa'annan ya zo musu da huska da ba wa'annan ya je musu da huska da ba babu kwazai al-ghaib babin da ke bayani menene hukuncin a mutum baya nan a masa da hukunci ya halarta ko bai halatta ba wannan hukunci ya yi ko bai yi ba hmm? na tattaunawa dai suka kawo zaki cikin manya-manyan malaman malikiya imam malik da laisa imam malik da manya-manyan ah, almajiransa da ibn da duk aka shiga aikin ahlul madina muhammad kafir imam malik da imam malik da daya a cikin manya-manyan malaman mazhabi manya-manyan malaman mazhabi daidai da almajiransa ba ba su kai almajiransa ba ba ga bane malik ibn anas zuwa ne sa sai imam shafi ibn ba sa ka su ibn al-qasim ibn majid wa inna man yamin ba eh. saboda imam shafi almajir imam malik ba haka bane sa'an nan imam ahmad almajir imam shafi <laughs> ba haka bane ki shi sa manya manyan malaman masabi kamar Imam Shafi'i Imam Ahmad Ahmad ibn Ahmad da wa'annan sabaka wa'ansu su kafi ke da sabakul almajirai Imam Malik dan Imam Shafi'i kasa in ka karanta jerin almajirai Imam Malik ba shi cikin tabakatul ulafa ba cikin jere na farko ko na biyu da kyar ke shiga na uku ko na hudu shi yasa duk wani mai mazhabi ahnaf ne ko shafi'i ne ko ma a hanabila in matsala ta kai ta kawo sai ga ana cewa maliku ya ce kaza ibnu majid ya ce kaza ibnu wahab ya ce kaza ibnu kaza kaza kowa ya ce kaza wani malami ma yace duk wani mazhabi baki daya mazhabin ahnaf shafi'iyya hanabila suka ga duk an jini su ne akan mazhabin malikiyya waye ne waye ne gaba da kai akan wannan magana aka ai kaza kaza kaza saboda kowa in ya tashi ina yake nufa shine imamu darul hijra shine aka ce la yufta wa maliku ba haka bane da kun ga filmin da aka yi na imamu malik imamu da da hijira sai ku imamu suna karanta tarihi ne biography na mutum tarihi sai su sai su za ka ga ga imam malik ga shi yana kan yi iyayensa ga inda ya karatu ga shehunnansa ga malamansa ga menene da menene da menene in ba ka iya karanta larabci in ka sa za ka gani ai kaza duk wani shugaban mazhabi ya san da imamu malik me yasa shi da almajirai imam malik na baya baya ke gwamnati a cikin darajar to amma fadlullah yuti da man yasha falala daga Allah sai ibn al-qasim so abdurrahman ibn al-qasim da wani rane ba su samu shuhuran imam shafi'i ba ko imam ahmad bin hanbal ba haka bane haka ne amma ba wai sun sai ba القضاء على الغائب sai a duk da haka lokacin ya cika ne minti nawa minti nawa minti باب القضاء على al امام ما امام البخاري باب da ke bayanin hukunci mutum baya nan azartar da hukunci game da shi to zamu ga hadithin da ya kawo mu ga muhaddis shahid ya samu shiga ko samu shiga ba قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان هند قالت هند تزوجتي lin nabi sallallahu alaihi wasallam ta ta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace inna aba sufyan rajulun shahih ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam miji na abu sufyan mutum ne mai taurin hannu baya bayarwa baya wadata mu da abinci da tuba fa ahtaju an akhudha min malihi sai na bukaci na ɗauki wani abu cikin dukiyarsa ba da saninsa ba قال كما قال الله صلى da ki bil ma'arufi ke dauki abin da zai kice kike da ƴaƴanki bil ma'ruf wa da arna ina ma duka ne Imam Bukhari ko ya za ai yi ya zai zama mahallin shayar saboda baya nan ko da a ce ba zai yi ba da ta fara ta ce to bara yanzu bara a zo a jinasa ba da yake manzon Allah ya san da hakan zai zartar da hukunci hukuncin kuma ya zartu ko bai zartu lokaci biyar saboda lokacin sallah ya fito suna suna ta aiko addu'o'i al'amura rayuwa ta tasgare ta tsaya ci ba ta taruwa gaba sai baya Allah madaukakin sarki kai ne mafi sani da halin da muke ciki Allah ka yaye muna fatara da talauci Allah madaukakin sarki duk wani mai kasuwanci Allah ka hure masa kwarai Allah madaukakin sarki duk wani mutumin kwarai mai aikin albashi Allah ka yalwata masa duk wani mai sana'a Allah ka yalwata masa Allah ka yaye muna tsanani da kunci Allah ka hore mana abin da za mu yi mai albarka Allahumma hadina biman hadayt wa tawallana biman tawallayt wa barik lana bima a'tayt وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين